sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Hanifa Kabiru da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Litinin 19 ga watan Disamban shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bandigan daji sun kona mutane bakwai a yankin shiroro na jihar nijar Najeriya har lahira. Za ku kuma ji cewa wasu kwamandojin Boko Haram guda hudu sun mika kansu ga rundunar sojojin Najeriya. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa na Nasiru Adamu Hikaya. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibril zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama don jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Rundunar sojin Amurka ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare ta sama kan mayakan Alshabab guda biyu a jihar Hirshabelle ta Somalia. A cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar sojin Amurka a Afirka ta ce ta kai hare-haren biyu na kara kai ne kan kungiyar a ranakun 14 da sha bakwai ga watan Disamba a kusa da garin Adale da ke gabar teku. an kai harin ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar somaliya da kuma koyon bayan sojojin kasar somaliya harin na farko ya faru ne a misalin kilomita 176 arewa maso gabashin mogadishu inda aka kashe 'yan ta'adda bakwai yayin da hari na biyu ya kai kimanin kilomita 220 daga arewa maso gabashin mogadishu inda aka kashe mayakan alshabab takwas Binciken farko na rundar sojojin Amurka a Afirka ita ce ba wani farar hula da ya jikkata ko aka kashe a duka hare-haren biyu a cewar Africom. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaƙa da ƙasar Rasha. Tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancen soji tsakanin Tehran da Moscow. kasashen yammaci daina zargin iran da kaiwa kasar rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda ake zargi an yi amfani da su wajen kai hari a ƙasar ukraine sannan sun ƙaƙaba wa tehran takunkumi wadda ta musanta zargin shugaban hukumar legan asirin amurka william burns ya shaidawa gidan talabijin na pbs ranar juma'a cewa haɗin gwiwar soji tsakanin iran da rasha na haifar da barazana ga ƙawayen amurka a gabas ta tsakiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya ce kalaman ba su da makama ya kuma ce wani bangare ne na yakin farfagandar da amurka ke yi da iran gwamnatin birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da su cika guraben direbobin motar daukan marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki yayin da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aiki mako guda kafin kirsimeti ma'aikatan motar daukar marasa lafiya za su fara yajin aiki ne a ranar laraba inda za su hada da ma'aikatan jinya ma'aikatan jirgin kasa jami'an fasfo da ma'aikatan gidan waya waɗanda dukkansu ke fara yajin aiki a makonni masu zuwa yajin aikin birtaniya mafi girma a cikin shekaru da yawa ya biyo bayan matsalar tsadar rayuwa sakamakon hauhawar farashin abinci da makamashi. Ƙungiyoyi suna neman ƙarin albashi don daidaituwar hauhawar farashin kayayyaki wanda ke gudana a kashi goma da digo bakwai cikin ɗari a watan Nuwamba. Gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya ta ce ƙarin tsadar rayuwar da ta wuce kashi goma cikin ɗari zai haifar da hauhawar farashin kayayyaki. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan hukumomi a najeriya sun bayar da tabbacin kubutar da wasu 'yan kasar china su bakwai wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar dejan najeriya wanda aka sace su yayin da suke haƙar zinari a wurin bayan wannan batu rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan sun kuma kona wasu mutum bakwai kurmus har lahira ga dai mustapha nasir batsari da ƙarin bayani sai dai a yayin da aka samu nasarar kwato waɗannan 'yan ƙasar china rahotanni daga yankin na shiroro na nuna cewa 'yan bindigar sun hallaka wasu mutanen bakwai ta hanyar tura su cikin rami sannan suka banka masu wuta a ranar asabar ɗin ƙarshen wannan mako da ya gabata. Alhaji Jibril Erana shugaba ne na wata ƙungiyar matasa a yankin na Shiroro ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Wurin wani ƙauye ana ce ma ƙauyen eh, Goto. Suka zo suka haƙa rami suka zuba mutane suka banka musu wuta suka kona su. Mutum bakwai. Jiya jiya nan. Jiya jiya nan suka tilasta musu shiga rami mutanen na ji suna dole suke shiga rami. daga nan suka gama suka watsa musu fetur da ciyawa suka banka musu wuta suka kone suka mutu ta wurin ba jami'an tsaro kenan yanzu a a ba tsare ai jami'an tsaro ba ko ina yake ba ai a nan wuraren su ne jami'an tsaro su ne kowa a gurin Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari. Amma dai kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce gwamnati na ƙoƙarin kawar da waɗannan mahara da suka addabi jama'a. Za mu kara ba da pressure cewa mu gan cewa muna so mu ga wannan maganar ga wannan harkar rashin tsaro na an gabata da gaba ɗayanta. Kuma muna yi ma jama'a cewa su supporting government su supporting kuma jama'an tsaro da information. A yanzu dai jama'a na cike da fatar samun sauƙin matsalar rashin tsaron a daidai wannan lokaci da hada-hadar siyasar Najeriya ta kan kama. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. akai da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. masu amfani da kafar twitter ba za su iya yin alaka da wasu shafukan yanar gizo masu hamayya da juna ba ciki har da abin da kamfanin ya bayyana a ranar lahadi a matsayin hanyoyin da aka haramta wato facebook instagram da mastodon wannan dai shine mataki na baya bayan nan da sabon mai kamfani na twitter elon musk ya dauka na murkushe wasu jawabai bayan da ya rufe shafin twitter a makon da ya gabata wanda ke bin diddigin tashin jirgin sa. Mun san cewa da yawa cikin masu amfani da mu na iya yin aiki a kan sauran kafofin watsa labarai duk da haka nan gaba dandalin twitter ba zai sake ba da damar tallata waɗansu dandalin sada zumunta kyauta a kan twitter ba in ji kamfanin a cikin wata sanarwa shafukan da aka dakatar sun hada da manyan kafafen yanar gizo irin su facebook da instagram da abokan hamayar mastodon Travel Nostro Post da Truth Social na tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kamfanin Twitter bai bayyana dalilin da ya sa jerin sunayen ya hada da waɗannan rukunin yanar gizon guda bakwai ba, amma ya bar wasu kamar Parler, TikTok ko kuma LinkedIn. har ila yau kamfanin twitter ya haramta tallata hanyoyin haɗin yanar gizo na ɓangare uku kamar linktree wanda wasu ke amfani da su don nuna inda za a iya samun su a shafukan yanar gizo daban-daban Dubun dubatan 'yan kasar Argentina ne suka kwarara a titunan birnin Buenos Aires a ranar Lahadi ta ta gabata cikin farin ciki bayan nasarar da suka samu a bugun finariti a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya da faransa ta yi da 'yan wasan kudancin amurka a karon farko tun shekarar 1986 a wasan da aka buga cikin fargaba da cizon yatsa a kasar qatar a gaban magoya bayan sa kimanin 88 argentina ƙarƙashin jagorancin tauraro lionel messi ta ɗauki kofin duniya a karo na uku bayan da ta lallasa faransa mai rike da kofin gasar da ci hudu da biyu a bugun fenariti bayan sun tashi uku da uku bayan ƙarin lokaci ban yi tsammanin hakan ba abu ne mai wahala amma mun yi hakan godiya ga messi inji santiago mai shekara sha uku yana murnar nasarar da aka samu tare da iyalansa a gaban gidan Buenos Aires na tsohon dan wasan kwallon kafa Diego Maradona wanda ya jagoranci kungiyar a shekarar 1986. Masu dauke da tutoci da huluna da fitattun rigunan kasar masu launin shuɗi da fari, 'yan Argentina sun mayaye birnin Buenos Aires da sauran fitattun wurare a cikin mintuna kaɗan bayan nasarar. da faɗin ƙasar an gudanar da wasu bukukuwa. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai da ke garin maiduguri ta ce wasu kwamandojin boko haram su hudu sun mika kansu ga jami'an sojan najeriya a ƙaramin hukumar goza da ke jihar borno Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar sojan Najeriya na operation haɗin kai da ke garin Maiduguri ta ce akwai wasu kwamandojin a yan kungiyar Boko Haram guda hudu da suka miƙa kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya a karamar hukumar Goza da ke jihar bondo Waɗannan mutane dai sun hada da Malakal da Abudo da Manzir da mariyali da kuma Bin Diksa wanda rundunar ta ce waɗannan mutane dai na samun goya ne a dajin Sabbisa da kuma suka fito suka miga kansu da kansu wani mai sharhi kan harkokin tsaro a yankin tafkin chadi wato zagazola makama ya ce yawancin waɗannan mutane dai na miga kansu da kansu na irin yadda sojojin najeriya suke samun nasara a kansu da kuma gujin abin da kakai ya komo da kuma gujin hare daga wajen abokan tafiyar su. wato iswap e tiyata kwamandan na operation haɗin kan mijin janar christopher musa ya ce yanzu hakan suna da hayan gungiyar boko haram da suka miga kansu da kansu da su da iyalansu fiye da dubu tamanin da uku kuma yanzu haka ana kula suka su ne a sansanin su daban-daban guda hudu ya ce jami'an sojan najeriya tare da sauran jami'an tsaron kasar za su tabbatar cewa sun iya duk mai yiwuwa na su sun kawo karshen waɗannan raguwar mahara to ko yayan najeriya suke kallon wannan tuba na gwamnatin boko haram din to alhamdulillah ko da ma a ce wa'insu kwanakin baya sun yi sun kawo kansu to ina jin wa'ancan ko sun ji daɗin zama da mutanen al'umma ne suka ba wa'ancan labari su ma su zo su mika kansu to ubangiji Allah ya sa tuban gaskiya ne ba wai tuban muzuru ba kuma muna roƙon Allah wannan abin ya zo mana ƙarshe kuma daga baya muna roƙon Allah muna roƙon wanda suna jeje dan Allah dan annabi su kawo kansu mu samu zaman lafiya dan ba abin da ya zaman lafiya. Eh to wannan babu abin da zamu ce sai dai mu yi hamdala saboda gwamnati ta karbi wayancan kuma ta yi ya kokarinta kuma mun yaba da abin da gwamnati ta yi duk da dai ka san mutum tara yake mai cika goma ba amma dai gwamnati ta yi ya kokarinta duk da yanzu da aka sallami wa'ancan da akwai wanda aka sallama kuma da halama tubansu ya tabbata so muna tunanin cewa su ma sauran da suka tuba yanzu to insha allahu Allah ya sa ya zama na a alkhairi ga mu da muke zama a cikin gari ba wai su kawai ba to alhamdulillahi wato dama abin da muke jira ya faru ne da dadewa kuma muna roƙon Allah sabon shekaran da za shiga ma wani abu ta'addanci a Najeriya Allah ya kawo mana karshen sa common kwamandoji dole ne su yi ritaya ai sai da karfi ake yaki to Allah ya sa gwamnati ta tashi ta tsaye mu sun yi kokari an samu an ɗanci karfin mutanen da kuma rokon Allah da jama'a suke da wanda muke gaba ɗaya a samu a koma kauye kowa ya noma duk inda ake zaman lafiya ba kai saka tafi garin ku ba kaga ba zaman lafiya zaman mu a cikin Maiduguri din akwai wahala a bar kowa ya je gida ya je ga yan uwa a je kauye a yi noma a yi hada hada na dabbobi da sauran kayan abinci da ake yi da shine muke roƙon Allah dan Allah wanda ba su fito ba wanda suka fito ma mun ga yadda gwamnati ta karbe su take musu goma sha biyu na arziki su ma su fito su ci wannan arziki wasu 'yan najeriya kenan ke tofa lokacin bakin su kan tuban da wasu kwamandoji hudu na boko haram suka yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tuma da a gaida haruna dauda kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan haɗa kai mu dai Allah Yanzu ko lokaci ne da Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar mana da shiri na gaba. Sauran matasa. Masu barka mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo lamuran da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A ci gaba da bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekara ta biyu mai bankwana za mu ɗau ɗaya daga shirye-shiryen zaman lafiya da muka gabatar a ofishin murar Amurka na nan Abuja inda matasan suka duba yanayin shugabanci da ra'ayinsu na matasa na da rawar takawa wajen kawo sauyi mai ma'ana. Matasa matasa sun cika zauren makil har da sanya bakin uwaye biyu mama balaraba da hajiya asabe mai zani kasuwar nasarawa sai Sambo Jibrin Sambo da Adama, Muktar Nura Kanya, Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, Ana Sani Kafinta, Yasira Yusuf da Adamu Giyade. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan tabarbarewar tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen an hana su rawar gaban hanzi A shirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa. kuma suka yi abin kirki da har yanzu ake tunawa da su. wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifinmu ne lokacin da aka zo biyar, muna addu'ar cewa Allah ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abin da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashin in ya bashi din sai shi din kuma mana aka zo kuma Allah ne to amma abin takaici da bakin ciki shine buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da ya mulkin sa na farko aka zo daga 2003 da ya zo yake neman takara har allah ka zo 2015 dan kawar da pdp saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taɓa yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incin mu ko da ƙarfi dan ba daidai bane gaskiya ne wannan kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayan ku matasa Babu wani wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai ka kuma ana neman matasa su jini a cikin ba su kuma ana wanda sai yawa Najeriya wani abun arziki suna matasa suka yi eh Yakubu ga wani yana shekara nawa eh ai yayi rawar gani da Ibrahim ba da masu baban gida ina dan shekara nawa yayi yayi rawar gani to iri irin wayannan tsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun taruku yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne shekararsa 28 yanzu kazar kazar matsar da yake ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canji 100 bisa 100 fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada in har an ba su za su yi a dakita da a dakita da dakita da ƴan majalisu wakilan mu ina roƙon su wannan doka da suka da suka da wannan kujerar suka zartar da suke zartar na ƙato ba ƙato yawa wannan doka su je su tabbatar da kato bayan kato to dan Allah da rabi su tunda shugaba Buhari ke da ya hannu su su dawo da ita a majalisa ta haka za mu samu ma mu samu dama mu yi abin da ya kamata a kasar nan kato bayan kato na muna addu'a Allah su amince da shi ko wanda kunsu ba ka amince da kabiru wayannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abin da ya shafe su bane abin da ya shafi zai saba wa talaka su amma mun ga sun yi haka ba za su yi ba wallahi wannan abin suna yi ne kawai don su faɗa wa duniya cewa abu wallahi tabbatar maka wannan abu ba za su yi ba ai mu magana ba ya fito ya yi magana akai su wa'anda ake son su gidaje ake kakashe su me suka yi dan mu mun fito fili mun faɗa a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su yi kuma sun san kan ba su amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu matasa kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su ba idan aka duba su murtala abin da suka yi tun suna matasa suke ta yi abubuwan da har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai dattijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda suke son ɗan takarar nan daga 60 da wani abu zuwa 70 me ya za su iya jinin su zai zo ya yi rilafi gaba ɗaya a dawo a ce su daina ma wani ba su da wani option ba su da wani power ba da aiki su ki binciken aikin su ba da contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in ana in kasa idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma kafin ma a ce ga kan talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a kai ni dai in mun zuba tarihin kasan nan shugabancin kasan tun ranar da najeriya ta samu incin kai tun ranar da najeriya ta samu incin kai zuwa yau duk wani abun ci gaba da samun zaman lafiya da tattalin arzikin ƙasa ta yi gaba duk wannan shugabanci gaba kirin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru talatin da ne da yan shekaru arba'in da ba wani ɗan shekara saba'in da wanda ya yi abun arziki a najeriya wanda asal me abun da ɗan shekara saba'in ya shine me na farko raba ka al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru saba'in sannan kuma har yanzu mu ga duk wani abun da aka kawo na ci gaba kasar wanda har gobe kasar na take abun nan da ita number one misal daya mu duba wolf ita ce backbone of nigeria economy ita ce kacin baya na tattalin arzikin nigeria gabaki waye gina ta yakubu gawo ne ya gina ta yana dan shekaru talatin da wani ya gina ta a jakutan da ake ta magana kullum a jakuta a jakuta a jakuta wai gina a jakuta shehu shagari gina ta bai kai shekar hamsin ba a lokacin ne kuma har yanzu kullum kusa billions of naira tun muna ƙananan yara ana magana ana ana ware billions of naira magana gyara a jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba har yanzu in ka duba wasu abubuwan ci gaba da dama zan iya irga nan kusan ɗari wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru saba'in ba za a kawo maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kawo rabuwan kayuka kabilanci. abun na rikici na addini da sauransu ga baki daya shine asalin ɗan shekaru saba'in suka kawo don haka a yanzu mu matasa mun gaji da mun gaji da su ga baki ya kamata mu matasa mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu tashi tsaye mu zo mu ci gaba da mai mu ci gaba ya za mu Najeriya ta kasance a kasa duniya ta ta afari da ita ga baki daya ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba dole ne sai matasa sun karbi mulki dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba wannan tsoffin 'yan shekaru saba'in sittin saba'in ɗin nan wallahi ba masoyin najeriya ba ne burinsu burinsu ta yi za yi wanda shi ma a cikin malaman ƙasar nan shi kaɗai ne malamin da ya fito igaya yi allah waje da irin abubuwan da yake fitowa fitowa a jihohin zamfara sokoto da katsina Bello bo kuma shi shi kadai ne wanda in ce an shugaba Buhari ya tabbatar ya sake ya kara kuɗin mai to yadda i jagoranci su 'yan rufa'i da su tunubu suka gudanar da zanga-zanga haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga a ƙasar haka mun san tabbatar da cewa mutum ne mai kishin ƙasa mutum ne wanda yake son talaka ƙasar nan kuma ya fito ya ba wa 'yan uwanmu shawara matasa in mutum ya sake ya haura shekara arba'in to kar mu yadda da mu zaɓe shi to amma yadda ba ma kar mu zaɓe shi ba wayannan da wayanda suke ciki kuna da dadin za su fita cikin da ta lafiya ne ai ba za su fita ta lafiya ba wayannan mutanen da suke shiga tunda sun san dadin gurin nan ba yadda za a yi fita cikin gurin nan ta lafiya da haka ina kira ga yan na matasa mu yo gangami mu fito kwanmu da barkwata. wa'annan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu mu ba su wa'adi na ƙanƙanin lokaci ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara mun gode matasa da wannan gudumar da kuka bayar da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu mu dawo don duba wani darasin daga shirye-shiryen da muka ɗauka a sassa daban-daban na jihohin Najeriya da jamhuriyar Nijar. A madadin muryar Amurka, ni na sura da ma'ali kaya da nishira kuma da gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Kwa da Malam Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan jibirin da sharhin jaridun Najeriya. sauran jaridun duniya da ya jaridar The Punch a Najeriya labarinta na farko akan gasar cin kofin duniya ne da aka kammala a jiya inda kuma kasar Argentina ta lashe wasan da ci hudu da biyu da bugun penalty bayan an tashi uku da uku tsakanin Argentina da kuma Faransa duk da karin lokacin da aka yi. Sai kuma jaridar Vanguard ita ma dai ta yi sharhi ne a kan gasar cin kofin duniya da aka kammala a kasar Qatar inda ta ce Lionel Messi dan wasan dan argentina shine ya ci kyautan golden ball kwallon zinari a yanda kuma dan wasan kasar faransa kylian mbappe ya ci kyautan golden boot na takalmin zinari mai tsaron gida na kasar argentina emiliona martinez ya ci kyautan safar hannu ta zinari a wannan wasa da aka kammala na cin kofin duniya a kasar qatar bisa wannan nasara da kungiyar argentina ta samu na cin kofin duniya ta samu kyautan zunzurutun kuɗi har dalar amurka miliyan 42 a yadda kasar faransa ta samu dala miliyan 30 sai croatia da ta zo ta uku da ta samu dala miliyan 27 a yadda kasar morocco da ta zo ta hudu ta samu kyautan dala miliyan 25 sai kuma jaridar pr news wanda ta ruwaito ministan tsaron najeriya manjo janar bashir magashi murabus na yabawa da matakan da jami'ar horar da sojoji ta najeriya nda ke dauka da gudanar da horo mai inganci ci ga jami'an hafsan sojojin najeriya tun lokacin da aka bata a shekarar 1964 ministan ya furta hakan ne a lokacin bikin yaye wasu hafsoshi su 337 minista magashi ya bayyana cewa tun lokacin da aka kafa jami'ar shekarar 1964 da ke yaye ɗalibai musamman ma dai hafsoshi masu inganci da kuma kishin kasa don haka ya yi kira gare su da ci gaba da bin ka'idoji na aikin soji da kuma kishin kasa domin ba da da kariya ga al'ummar najeriya baki daya sai kuma jaridar da guardian jaridar da guardian ta bayyana cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo gida najeriya bayan ya halarci wani taro na shugabannin kasashen afirka da kuma shugaban amurka da aka gudanar a birnin washington a lokacin taron da shugaba buhari in ji jaridar da guardian ya bayyana cewa najeriya ita ce babbar kasa da ya kamata amurkawa su saka jari a cikin ta idan aka yi la'akari da dimbin arziki da kasar take da da shi sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa ya zaka dakarun sojin najeriya da gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a yankin birnin gwari da ke jihar kaduna sun ceto wasu 'yan kasar china guda bakwai da aka yi garkuwa da su kusan watanni shida kenan su dai 'yan china an bayyana cewa an yi garkuwa da su ne a lokacin da suke gudanar da aiki a sabon madatsan ruwa da ke zungeru a jihar niger. karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. rundunar sojin amurka ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare ta sama kan mayakan al-shabab guda biyu a jihar hirshabelle ta somaliya a cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar sojin amurka a afirka ta ce kai hare-haren biyu kare kai tare kan kungiyar a ranakun 14 da 17 ga watan disamba kusa da garin adale da ke gabar teku an kai harin ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar somaliya da kuma goyon bayan sojojin kasar somaliya ma'aikatar harkokin wajen iran ta faɗa jiya lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da ƙasar rasha tana mai watsi da damuwar da amurka ke nunawa dangane da karuwar ƙawancen soji tsakanin tehran da moscow gwamnatin birta ce ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben motar ɗaukan marasa lafiya na ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki yayin da kungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aiki mako guda kafin kirsimeti. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu da la'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru wadda ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ta sauti ya kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan hantsin. Baba Yakubu Makiri ne nake muku fatan alheri. a huta lafiya salamu alaikum